بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana ƙara da godiyarmu ma Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar siddiq da kiran bukar ali cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan safiya ta asabar 25 ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da hudu arba'in bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi mai albarka na kasidu na watan ramadan a karansa na hudu kuma na ƙarshe a wannan shekara ina mika salati da sallama wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkinsa izuwa ranar tashin alkiyama sannan ina jinjinawa ga masu shirya wannan kasidu musamman malam ibrahim ramadan da abokanan aikinsa da ƙoƙarinsu ne wannan kasidu ɗin ya ɗore allah madaukakin sarki ya saka masu da alheri sannan ina mai jawo hankalinmu gaba ɗaya wannan shi ne na ƙarshe a wannan wata zo abin da aka ce shi ne na ƙarshe to am ana son mutum ya inganta shi sama da ya inganta sama da yadda ya inganta sauran kamar yadda mana goman ƙarshe da ya dace ashe za mu inganta ayyukanmu sama da yadda muka yi to haka sauraronmu na yau ya fi sauraronmu na sauran darussa da muka yi a baya ƙoƙarin amfani da darasin shi ma ya fi ƙoƙarin da muka yi a baya muna gode muku bisa amsa wannan gayyata da kuke yi domin mu yi wa mu bita kan abubuwa da suka shafi addini kasidar mu ta yau insha Allah duk ta kunshi abubuwa da dama za mu yi ƙoƙarin mu gaba mu tsawaita ta ba a dalilin haka waɗansu abubuwan za mu ambace su ba sai mun tsawaita wajen ambatan dalilansu ba kasancewar mun sha muna maimaitawa a wannan majalisi mawdu'in wannan laksha kamar yadda malam ibrahim ya faɗa ne hukunce-hukunce na zakatun fitr da kuma idi a musulunci ko dubban idi a musulunci gabbai na wannan muhabara abubuwa ne kamar hudu zuwa biyar na farko shi ne wannan mukaddima da kuka ji na biyu bayani akan bankwana da ramadan da abin da ya dace ko shari'a ta tanadar don mu yi wa ramadan ban kwana da shi sai gaba na uku shine magana akan zakkan fidda kai da hukunce-hukuncensa gaba na hudu magana akan ladubba na idi sannan gaba na ƙarshe shine waɗansu wasiyoyi sai kuma rufewa wannan kasidar a yau na gina shi a tsari na tambayoyi da amsa ta yadda za mu amsa waɗansu tambayoyi ne guda 25 a dunkule kuma kamar yadda na faɗa ba tare da tsawaitawa ba domin abin ya shiga kunnen kowa kuma ya rike shi gwargwadon iyawa gaba wannan ita ce gaba ta farko gaba ta biyu ban kwana da ramadan kamar yadda na faɗa ɗazu a musulunci ranakun ƙarshe na ramadan su suka fi falala a cikin watan ramadan to gashi nan muna cikin kwanakin ne na ƙarshe Allah madaukin sarki ya shar'anta mana abubuwa guda biyu domin yin ban kwana da ramaba. ya faɗi wannan a ayoyin da ya farlanta mana azumi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سوري آه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ليش يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون محل الشاهد شيني كرشان ونا آية ده الله يشي ولتكبروا الله على ما هداكم domin ku girmama Allah madaukakin sarki bisa abin da ya shirye ku na aikata aiki na azumi yadda ya umarce ku wannan takbirat din sune bari na idi wannan shine abin da ake yi wa ramadan ban kwana da shi a yi farin ciki da ranar idi sannan allah maɗaukin sarki ce wa la'allakum tashkurun kuma don ku gode ma Allah madaukakin sarki wannan godiyar ita ce annabi alaihi salatu wassalam ya kamanta ta a aikace ta hanyar bayar da zakkan fidda kai ashe abinda zamu batunmu da zamu magana akai shine abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya zanto abubuwan ban kwana da Ramadan zakkan fidda kai da kuma sallar idi wannan malamai da dama sun ishara akan cewa uh, ayoyin nan ko ayar da na ja suna nuni ne zuwa ga waɗannan manya-manyan ibadodi guda biyu to menene zakatul fitr wannan shine tambayar mu na farko zakatul fitr shine sadakar da ake bayarwa a yayin da aka sha ruwa daga ramadan ɗin shi shine sha ruwa ana kiranta zakatul fitr ana kuma kiranta sadaqatul fitr da zakka da sadaka ƙur'ani yana amfani da su da wato ainihin ma'ana ɗaya saboda haka ana ce mata zakka al ana kuma ce mata zakka eh, sadaqatu al-fitr al-fitr kamar da na faɗa shi ne a buɗe baki wato na ƙarshe daga azumin watan ramadan na biyu menene hukuncin wannan zakka wannan zakka zakatul fitr a zance mafi inganci kuma shine zance da ya fi yawa cikin malamai wajibi wato farilla ne hadisai da dama sun zo sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakkan fidda kai kamar hadisin abdullahi bin umar da imam al-bukhari da muslim suka rawaito yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatal fitri a riwayar muslim min ramadana ala nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta sadakan fiddakai akan mutane sai ce fitar ɗin wato daga azumin watan ramadan haka hadisin abdullahi ibn abbas wadda abu Da'ud da nasa'i suka rawaito yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatal fitr annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkan fitakai waɗansu malamai ma suna ɗauka wajibcin zakkan fitakai ko mashru'ancin zakkan fitakai daga alkur'ani mai girma kamar yadda ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla wannan zakkan fadda kai ya shiga ciki ko kuma da shi ake nufi lallai duk wanda ya bayar da zakka ya rabauta da babbar rabo sannan ya ambaci sunan Allah madaukakin sarki kuma yayi sallah cewa ana yin zakkan sannan sai ayi sallah amma dai um, uh, hujjar da babu ihtimali a ciki sune waɗannan hadisai da suka zo daga sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sunna ce wacce ta gudana a cikin al'umman musulmi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har izuwa yanzu yaushe aka farlanta zakkan da kai an farlanta zakkan da kai a shekara na biyu bayan hijira shekarar nan dai da aka farlanta a azumin watan ramadan wannan babu saɓani a kai tambaya ta hudu wa aka wajabta masa ya fitar da zakkan fidda kai hadisin abu huraira da hadisin ibn umar duk sun bayyana mana wannan abdullahi ibn umar yake cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلن تذكم في الدكي سائي قدالين إما ندبينو كون شعير أكون باوى دتا نمجي دمتسي karami da babba cikin musulmi kenan duk wanda yake musulmi ne yana da rai a lokacin da aka buɗe baki na ƙarshe a watan ramadan to an wajabta masa shi ne wadda aka wajabta masa zakan fidda kai sawa'un ɗanin shi ko bawa mace ko namiji ƙarami ko babba mawadaci ko talaka daidai shi talaka ɗin akwai sharaɗi na wajibcin a kansa zaman suna cewa sharaɗin wajibcin zakan da kai abubuwa guda uku na farko musulunci mutum ya zanto musulmi na biyu ya zanto ya kai ƙarshen watan ramadan lokacin wajib shekin shi ne imma lokacin da rana ta faɗi na ranan ƙarshe na watan ramadan ya zanto mutum yana da rai ya ga wannan lokaci ko kuma kamar yadda waɗansu ke faɗa ya shaidi ƙullowar alfajir na ranar idi in lokacin ya yi shi ne sharaɗi na biyu sharaɗi na uku shi ne mutum ya zanto yana da abin da zai fitar ɗin ɗori akan bukatunsa na dole ɗori akan abin da zai ci a gidansa da wanda zai ciyar da waɗanda wajibi ne ya ciyar da su in yana da ɗore akan haka to wajibi ne a kansa ya fitar da zakkan kai. tambaya ta gaba mai ake fitar a bayar a matsayin zakatul fitr kun ji hadisin da muka karanta ya faɗi at-tamar ya faɗi ash-sha'ir to banda wannan akwai hadisai kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa kunna nukhriju zakatul fitr ساعا من طعام أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من أقط أو ساعا من زبيب حكنا حديث عبد الله بن عمر ده ابن خزيمة ده الحاكم سكفته النبي عليه الصلاة والسلام آه، عبد الله بن عمر كي فرض صدقة الفطر ساعا من شعير أو ساعا من تمر aw sa'an min sal annabi alayhi salatu wassalam abu sa'id yake cewa mun kasance muna fitar da zakkan fidda kai ne sa'i guda ɗaya na abinci alamai suna sabani a me yake nufi da abinci wannan suka ce yana nufin alhimfa ne wato alkama waɗansu kuma suka ce a'a yana nufin duk abinci wadda ake ce a garin sabanin waɗanda ya ambace su din duk wani abinci da wannan ko kuma sa'i na sha'ir ko kuma sa'i na dabino ko ko sa'i na cikwi ko ko sa'i na zabibu haka na hadisin abdullahi bin umar ya ambaci sha'ir ya ambaci dabino ya kuma ambaci sal shi ko sal wani nau'i ne na sha'ir wanda ba shi da ɓawo lura da wannan sai malamai suka ɗauka cewa wannan yana nufin abinci da ake ci a garin kawai duk wani abu wanda yake kuti ne na mutane a garin da kake shine abincin da ake fitar da shi a yi zakan da kai da shi waɗansu malamai suka ƙayyade cewa kutin na wannan lokacin waɗansu malamai suka ce a galibin kotu abinda ya fi yawa da ake ci a garinku a lokacin fitar da zakan fidda kai ma'ana mai mutane suka fi ci a azumi waɗansu malamai ma suka ce a'a min galibi kuti nafsi galibin abincin da kai ka fi ci daga wannan ake so ka fitar da zakan fidda kai to a koyaushe in an ce mutum ya fitar da abinci ana nufin ya fitar daga cikin abinci wanda yake mai kyau a kowane jinsi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يا imani ku ciyar daga دقداء دان kuka الزويويتا min tayyibati ma sabtu daga mafi kyawun abinda kuka nema kuka samu hakanan daga cikin mafiya kyawun abinda muka fitar muku daga ƙasa kada ku nufi wanda yake mummuna a ciki kushe shi ne za ku shirin ku bayar sadaka ko ku bayar na zakka wadda da ku za a bawa ba za ku karɓa ba sai cikin jin haushi da rinsa ido Hmm? illa an tughmidu fi wa alamu anna Allah ghaniyun hamid usani Allah madaukakin sarki mawadaci ne shayabo Allah baya bukatan ka bayar ajiya kake makanka so in ka aje kanka mummuna mummunan zaka samu in ka aje kanka kyakkyawa to kyakkyawan tarar don me kanka mummuna abinda muke nufi idan masara zaka bayar idan shinkafa zaka bayar idan gero za ka bayar idan dauro za ka bayar idan dawa za ka bayar idan duk abin da ya zanto kuti na wato ainihin eh, gari to ya zanto ka zaɓi mai kyau cikin wannan ba wanda yake mummuna ko wanda kai baka ci a gidanka ba wannan shine abin da ake a dunkule ana yin zakkan da kai ne da abinci da aka fice a gari a lokacin fitar da zakkan ko abincin da kai a gidanka ka fice a wannan lokacin shi za ka cire ka bayar da shi menene gwargwadon abin da ake bayarwa mun ji a hadisai da muka karanta suna cewa sa'i guda ɗaya za a bayar menene sa'i guda ɗaya shine muddun nabi guda hudu an ka samu muddunabi guda hudu shine sa'i ɗai aina jin kowa ya san muddunabi to wannan karamin ne za a diba shi so hudu in an cire so hudu ya zama sa'i ke kenan to kowane mutum za a cire masa gwargwadon sa'i ne guda ɗaya? wannan shi ne eh, zance na jumhurin malamai kowane shi ne za a wato ainihin cire shi akwai hadisai da suka suka keɓance alkama cewa shi alkama eh, za a bayar da rabin sa'i ne idan alkama ne za a bayar amma in duk sauran wani abinci ne ba wannan ba to sa'i guda ɗaya ne za a bayar saboda haka mu kiyaye wannan tambaya ta bakwai za a iya fitar da kimar sannan kuɗi a bayar yanzu misali idan shinkafa za ka bayar idan za ka bayar da sa'i guda ɗaya na shinkafa yanzu wannan ya kai kusan mudu nawa ne yanzu kusan biyu ne da rabin ina jinko, zai bayar zai baka sa'i guda ɗaya to ka san kuɗin mudu shin ya halasta ka bayar da ƙima a madadin ka bayar da abinci malamai suna saɓani dangane da wannan ɗin asali shi ne a fitar da abinci shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi shi ne abinda kuka ji ga sahabbai suna cewa shi suke fitarwa shi suke fitarwa da haka malamai da dama sun doge akan cewa ba za a fitar da kima ba ba za ka bayar da kuɗi ba Daidai ka bayar da shi abinci ɗin a kowane irin yanayi a kowane lokaci dalilai da bara su na ce ba za mu yawaita da wannan masu da muna son mu kai abubuwan da muka zana ɗin amma a cikin maganganun da guda biyu abinda ya fi rinjaye abinda muke gani wallahu alam ne a tsaya akan abinda annabin sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da shi idan kai ka ji cewa talakan da za ka bashi abinci yana bukatar kuɗi maybe ya sarrafa abincin to ka kara sai ka bashi kuɗin ya sarrafa abincin amma zakar da ka fitar da shi ta hanyar abinci shine fa man a khairan fa huwa khairun lahu kai wannan man a khairan fa huwa khairun lahu in fact daga cikin malaman mu na zamani Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yana kyautatar da cewa duk lokacin da ka ba talaka zakan fidda kai to kaɗan bashi in abu ne da yake bukatar sai an sarrafa shi ya ce yana da kyau ka ba shi kuɗi kuma wanda zai sarrafa wannan abin min babi al'ihsan don kyautata masa don shirya ƙashin ba man tafawa a khairan fahuwa khairun lahu so a nan tafiya akan nasbidin shi ya fi akwai yanayi da za a iya samun istisna'i kamar yadda sheikh yusuf al ya faɗa a cikin littafin sufiqul zaka yayin da zai zanto talakawa akwai abinci ya wadace su abinda yake da wahala shine kuɗi da za su sarrafa abincin ba su ci in an samu irin wannan yanayi to yana ganin cewa za a iya ba su wato ainihin kimar wannan ɗin amma shi ma wannan ishtihadi ne wadda kamar da na faɗa dai abin da ya fi shi ne wannan kuma yawanci in a lokacin da mutane ba su da wato ainihin a kuri da za su yi a tsaye abinci ko su sarrafa abinci za a ga abincin ma yana da wahala so abin da ya fi dai shi ne a tsaya akan abinci ɗin wallahu a'lam tambaya ta takwas wa ake fitar ma da zakatul fitr kun ji mun ce annabi alayhi salatu wassalam ya wajabta shi akan kowa da kowa shin kowa din shi zai fitar da shi da kansa makansa dan karamin yaro ai ba zai iya fitar da shi makansa ba ko to ana fitar da shi ne mutum zai fitar da shi makansa sannan zai fitar ma duk wani wanda shiyar da shi ya waje ba a kansa kenan mutum zai fitar da shi ma iyalinsa ma 'ya'yansa waɗanda ba su balaga ba hmm? maza da mata hakanan wato kuma zai fitar ma kuyangunsa ko bayansa waɗanda suke ƙarƙashinsa shi ke ciyar da su a shi zai fitar musu zai fitar musu da shi in akwai waɗansu 'yan gidansa wadda shi yake ciyar da su shi ma zai fitar musu da zakam fidda kai kenan in hakanan akwai iyayensa waɗanda gajiyayyu ne su shi yake ciyar da su wato ciyar da su ya zanto dole a kansa to shi ma zai fitar musu da zakan kai. duk wanda dai ciyar da shi wajibi ne a kanka to in ka zo fitar da zakkan fidda kai to za ka fitar masa shi ma da zakkan fidda kai hadisai sun zo kamar hadisin abdullahi ibn umar wanda al'imam al ne da bai aƙi suka rawaito hassan ne bi majmu'i turuqihi yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wa بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد تشي ممن تمنون hmm? waɗanda kuke ciyar da su kuke ɗaukar nauyinsu to za ku fitar musu da zakkan fitakai da wannan ne kwanaki na wani rubutu dangane da abin da ibn rizai ya faɗa cikin alkawani nulfiƙiya da kuma sakacin da muke da shi yanzu iyaye ya dace mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu na su iya fitar da zakan da kai ina nufin 'ya'ya waɗanda suka balaga suna da sana'a amma ba su yi aure ba yawanci irin waɗannan ma za ku ga iyaye ne suke fitar musu saboda iyaye ke ciyar da su amma ku sani ciyar da su ba wajibi ba bane akan iyaye tunda sun balaga suna da aikin yi su ya dace su fitar da zakkan da kai makawunansu don ya zanto an musu tarbiya akan wannan kuma su san cewa nauyinsu ne ba nauyin iyayensu ba haka yaran mata da suke balaga a gidajen mazajensu a nema musu aiki suna aiki suna samun kudi har suna iya sayan wayan dubu ɗari kaza suna saka data na dubu biyar kowane sati a wato ainihin abin nan ɗinsu amma iyayensu ne suke masu zakan da kai ya dace a koyar da su ɗaukan wannan nauyi ba sai sun yi aure ba ina fatan mun gane haka nan malamai suke tattaunawa dangane da mata wacce take da arziki yanzu idan zamaninmu da ya kai mata kana aiki mata mata na aiki wani lokacin ma albashinta ya fi naka yawa to irin wannan in ta buƙaci a ba ta dama ta fitar da shi makanta don ita ma ta ji wannan nauyi din babu da amma sai in miji ya yi izini shi aka ɗorawa idan har ta ce ta ɗauke masa wannan ɗin in baya tsoron eh, wannan zai iya jawo wato tsiwa daga gare ta babu laifi ya ba ta wannan daman ita ma ta fitar saboda wannan dalili da muka faɗa dangane da abin da ya shafi yara waɗanda suke balagaggu yaushe ake fitar da zakan fidda kai ana fitar da zakan fidda kai ne a tun daga kwana biyu kafin idi ya inganta cewa annabi alaihi salatu wassalam ya zabi waɗansu mutane wanda suke zagaya su karbi zakkan fidda kai na mutane kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ranar kafin ranar idi abdullahi bin umar da abu huraira radiyallahu anhu suna cikin irin waɗannan waɗannan mutane har akwai shahararren hadisi da kuka sani da yake abu hurairu yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya bashi gadin abinci na zakkan da kai sai wani ya zo ya tata da daddare sai ya kama shi ya roƙe shi yawa ta ainihin ƙyale ya zai ga annaba ne salatu Salam ya ce mutumin naka zai dawo sai ya sake dawowa hmm? ya kama shi ya yi ta masa magiya dai ya rabu shi rana na uku da ya dawo da ya kama shi sai ya ce ah, yau kam sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta masa magiya yace ka sake ni zan baka abin da zai amfane ka in ka zo duk dare kafin ka kwanta ka karanta ayatul kursi Allah zai baka kariya daga shaytan sai ya gaya wa sai ya saki shi sai zai gaya annabi alaihi salatu sai annabi shi ce sadaqaka wa huwa kadhub ya ya gaya ma gaskiya amma makareci ne anan kan ya faɗi gaskiya amma makareci ne shaytan ne shaytan ne yake zuwa yake yin wannan abu kaga an bashi ajiya ne na kayan mai ne na zakan fidda kai to akan kawo a aje sannan sai a fitar da shi kafin mutane su tafi idi idil lokaci da ake son a bayar shine kafin a tafi idi wa amara biha an tukhraja qabla khurujin nasi ila al-musalla cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni a fitar da zakkan fitta kai tun kafin mutane su fara fita zuwa filin zuwa filin idi har yake cewa man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula Abdullahi ibn Abbas take faɗan wannan wa man addaha shiraji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar bayan sallah ko ya bayar da sadaka ne kamar sadakan yau da kullum amma zakan da kai ana bayar ne kafin a tafi wato ana raba shi ya kai izuwa ga wanda za a ba su kafin a tafi filin idi a yi sallah wannan shi ne abinda malamai suka tafi a kai waɗansu ma suna ganin bai halatta a fitar da shi kafin kwana biyu da sallah waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan kuma ita ce mazhabar malikiya waɗansu ko suna ganin za a iya fara fitarwa ma tun daga farkon tun daga tsakiyar wata daga cikin malaman shafi'iya su a hana kam suna ganin ma daga wata ta kama ma za a fara fitarwa amma abin da aka samu nasti akai shine wannan din ranan ko kwana ɗaya ko kwana biyu kafin nan to wannan abin yana nuna mana mashru'ancin ya zanto ana da kwamiti ko a ƙarƙashin gwamnati ko a ƙarƙashin ƙungiyoyinmu masu karɓan zakka in har za ka kai zakkan kamar irin waɗannan kwamitin to kaga ba ka kai musu ranar idi ba ya race ka kai musu kafin ranar ne don su iya identify talakawa da suke bukata su ba su ko a ranar ko kuma dai ah, kafin ranar su ma su kai musu idan kuma kai ne za ka yi da kanka to lallai ya dace ka identify mutanen da za ka ba su kai ma kafin ranar saboda in ka tashi ranar da safi ka san abin da za ka fara yi kenan ka kai ma waɗanda zakan fidda kai ɗin ya halatta a ba su wannan tambaya ta tara kenan tambaya ta goma suwa ake ba su zakan fidda kai ana bayar da zakan da kai ne ga masraf guda biyu daga cikin masarifin zaka talakawa da miskinai ana bayar ne matalakawa da miskinai bar da su malaman masu sun ana bayarwa ne kawai miskinai yanzu annabi bai ce tu'matan lil masakin menene bambancin talaka da miskini talaka shine wanda yake da wani abu amma baya isansa maybe ma yana da aiki ko yana da abun hawa da yake yin business da shi amma baya isansa kamar yadda Allah ya faɗa dangane da a cikin suratu al-kahf um, wa amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahr ishi kaga wannan kwale ko jirgin ruwa na wadansu miskinai ne suna fatauci da shi a ruwa mutumin da yana da wani abu na sana'a amma baya isansa wannan shine miskine uh, sorry shine miskini eh shi ko fakiri shi ne wanda ba shi ma da wani abin da zai ishe shi so shi ya fi cancanta a kan maskini so wadda wanda ya ce za a ba maskini to za a ba fakiri ba wadda da shi sa da dama suna cewa masarif guda biyu ɗin nan banda sauran mutane tabbas da Allah ya ce a ba su zakka ita zakka fitar ana ne da fuqara'i wal matakin talakawa fituk eh, da kuma talakawa waɗanda a talaucin su bai yi muni sosai ba kenan za ka zaɓi wanda kake zaton ba shi da wadata a wannan ranar wanda zai ishe shi irin waɗannan su ake ba su zakan fadda kai su ɗin kuma waɗanda suke musulmi a wadda asali zakka ana bayar ne ma musulmi sawa'un zakkan kudi ne ko kuma zakkan zakkan fitakai ana bayar ne matalakawa na musulmi mun gane wannan ko shi ma hadisai sun nuna wannan da annaba alaihi salatu wassalam irin hadisin da yake cewa ughnuhum fi hadha al-yawm ala da'fin fihi da kuma hadisin cewa tu'matan li almasakin in an faɗi haka aka yi itlaqin sa yana nufin miskinai daga cikin ku daga cikin musulmi ko daga cikin waɗanda suka yi suka yi suka yi azumi wannan shine zance mafi rinjaye daga cikin zantuttukan malamai shine abinda irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim suka jayar a littattafansu tambaya ta gaba shin za a iya fitar da wane ne ba a bashi zakan fita kai yanzu mun faɗi wanda za a bashi ko to wane ne ba a bashi na farko ba a ba wa duk wanda yake murtaddi duk wanda ba ya halatta a bashi zakan dukiya to ba ya halatta a bashi zakan fita kai na farko ba a ba mutumin da ya ridda hmm? yana fada da musulunci ba za a ba shi zakan fidda kai ba na biyu ba a ba munafiki wanda munafincinsa ya bayyana ai ba musulmi ba ne hmm? na uku ba a bayar da shi ma wanda ba musulmi ba ba a bayar da shi ma wanda ba musulmi ba wanda dama asalinsa ba musulmi ne ba na hudu ba a bayar da shi ma waɗanda ya waje ba kai ka fitar musu da su ba kuma za ka fitar ka ba su ba so ba za ka fitar ka ba mahaifinka ba idan ya waje ba ka ciyar da shi ko mahaifiyarsa ba za ka fitar ka ba 'ya'yanka ba ba za ka fitar ka ba matanka ba ba za ka bar ka ba duk wanda ciyar da shi wajibi ne a kanka to ba za ka fitar da zakka kuma ka bashi ba saboda ka mayar da ta mayar da abin makanka ne kun gane ko amma dangane da kafiri waɗansu malamai suna ganin cewa in har talakawan musulmai sun wadata ana iya ɗiba a ba waɗanda ba musulmi ba domin kyautata musu da kuma saka musu soyayyar musulunci a zukatansu tunda a wancan zakkan ma na dukiya Allah ya ce a ba al-mu'allafatu qulubuhum to dan wannan amma fa sai in musulmi sun wadata in ba haka ba to asali tukhadhu min aghniyaihim ne wa turaddu fi fuqara'ihim ko ala fuqara'ihim tambaya ta goma sha ɗaya a ah, ta goma sha biyu da nan yanzu za a iya fitar da zakka zuwa wani gari zakkan fadda kai ana son a bayar da shi ne a garin da ta waje ba akan mutum talakawa al'akrab al'akrab na unguwanku sannan sai angon da ke bin naku haka haka sai na garinku ba zai yiwu a ɗauka a kai wani gari ba sai yin garin da za a kai ɗin talakawansu sun fi talakawan garin da za a ɗauka daga gare shi ɗin talauci sai inda irin wannan dalilin akwai ƙauye nan kusa buƙatarsu da abinci ya fi buƙatar talakawan unguwanku kuma tana iya talakawan unguwan naku za su zo su ma su samu har su iya fitar to ana iya a wannan yanayin ne kaɗai ana iya fitar da shi daga wani gari zuwa wani gari wannan ma haka daga wani unguwa zuwa zuwa unguwa ba zai yi a kana zama a unguwa akwai talakawa a unguwan kuma za ka fitar da zakan fadda kai ka ƙetare su ka tafi wani waje ba in ka yi haka ba ka kyauta ba ko da a gari guda ne ballantana ka kai wani gari sai dai inda wannan dalili da muka ambata tambaya ta goma sha uku menene hikimar wannan zakka duk abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana to akwai hikima a ciki wannan hadisin da muke ta karantawa na Abdullah ibn Umar yana da yana dauke da wato hikimomi manya-manya guda biyu Sa'id ibn Wahab al-Qahtani ya ambaci wajen hikimomi guda shida amma waɗannan su ne a bayyane a nasu cewa annabi alaihi salatu wassalam ya farlanta zakkan fit da kai ne tuhratan lis-sa'imi min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin na farko ya shafi mai azumin ne an farlanta wannan zakkan domin ya zanto tsarki ne ga mai azumi na abin da ba a rasa ba wadda tana iya ya aiwata a lokacin da yake yin azumi irin abinda annabi ya ce in mai mutum yana azumi kada yi idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im inni sa'im inni sa'im annabi ya ce duk ranar da ɗayan ku yake azumi to kada yayi ya tashin zance kada ya yi zance wadda yake da alaka da sha'awa ko aiki wadda ke da alaka da sha'awar mace um, ko sha'awar namiji sannan kada ya yi husuma ya yi fada ya yi rikici kai idan ma har wani ya zage shi ko ya to ne shi fada to ya fito fili ya fada wannan mutumin nifa ina azumin wannan bai dace da mai azumi ba haka na annabi yana cewa mallam ya da kaular zuri wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar zance na wato ainihin ƙarya ba ko aiki da ƙarya ba ko bayan da shaidan zurba to Allah baya bukatan ya bar abincinsa ko ya bar abincinsa to amma akan iya samu ah, mutane su fada cikin irin waɗannan in hakan ta faru to zakkan da kai yana wanke mutane daga wannan daga irin waɗannan laifuffuka ɗin wannan abin da ya shafi mai azumi kyan abu na biyu kuma ya shafi al'umma ne shine yaɗa farin ciki da kyautatawa da kuma muwasa hmm? shine wadatar da mutane kada ya zanto ranar wato biki ranar idi ba su da abin da za su ci in ku ana maganan biki to ai ana magana ne na bashasha da kuma shi da sha waɗannan su ne tambayoyinmu guda goma sha uku dangane da abin da ya shafi zakkan da kai sai tambayoyi da suka shafi ladubba na idi mai ake nufi da idi shine babban taro da musulunci ya shar'anta wa musulmi su yi so biyu a shekara domin nuna godiya ma Allah madaukakin sarki basa dama na kammala rukunni daga cikin rukunnan musulunci imma azumi ko kuma aikin haji na azumi shi ake yi a farkon shawwal bayan an bude baki wanda shine wanda muke fuskanta yanzu ya tabbata da wato ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi sallama hadisin abdullahi ibn abbas da yake cewa da annabi alaihi salatu wassalam ya hijira zuwa madina sai ya samu suna da wurin sura ne ku guda biyu da suke yin buki a ciki ya tambaye su menene suka ce ranakun mu ne na bukukuwan mu annabi ya ce to Allah madaukakin sarki ya musanya muku su da waɗansu ranakun ranan babban sallah da ranan karaman sallah waɗannan su ne idi na shekara a musulunci musulunci bai da waɗansu in ba waɗannan guda biyu ba yaushe aka shar'anta idi a musulunci shi ma dai a shekara na biyu ne bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi ne hukuncin sallar idi abinda mafiya yawan malamai suka tafi a akai shine cewa sunna ce kakkarfa shekul Islam Ibn taimiyya da waɗansu suna ganin sunna ce wacce take ba sunna ba kai farilla ce kuma fardu aini dalilin su annaba alaihi salatu wassalam da ya fara a shekara na biyu nan bai taɓa bari ba kuma yana umartan musulmi su fita kowa a gidansa ya fita fansa da kwarkwatansa ya halarci sallar idi to mafi yayan malamai dai suna ganin suna ce mu'akkada amma waɗannan dalilai da suka ambata suna da ƙarfi sosai don haka bai dace musulmi ya yi sako-sako ko ya yi sakaci da sallar idi ba a ina ake yin sallar idi ana yin sallar idi ne a bayan gari a sahara ko kuma a musalla fili wadda ba masallaci ba sai dai ga mutanen garin makka su an toge su za su yi sallar idinsu a almasjido alharam yaya ake sallar idi siffar sallar idi jama'a ita ce ana bude ta da harma kamar yadda ake kowace sallah za a yi kabar bari guda bakwai a raka'a farko sannan sai yi karatu fatiha sai a karanta qaf wal qur'anil majid a raka'a na farko ko kuma a karanta abin nan sabbi isma rabbika al'a'la sannan sai yi kamar yadda ake a sallah sai a tashi raka'a na biyu in an yi kabbara na minkewa sannan sai a sake kabbar bari guda biyar kafin a yi fatiha a karanta sura shi kuma a nan ko a karanta suratu ya tarabata sa'atu wani shakkal kamar ko kuma a karanta hal taka hadithul rashiya waɗannan su ne da suka tabbata annaba alayhi salatu wassalam yake karanta su a wato ainihin idi ina fatan mun gane tsakanin kabbara da kabbara babu wani zikiri da ake kabbara kawai ake sannan bai tabbata ba bayan daga hannu a kabbara na farko bai tabbata ba cewa annabi alaihi salatu wassalam yana daga hannu a sauran kabarbari din sannan sai a yi sallah din yadda aka saba bambancin kenan kai wannan din ana yi a bayan liman a filin idi kuma bayan an idar da sallan liman zai tashi ya hudu ba wadda zai jawo hankalin mutane akan hukunce-hukunce na lokacin ya kuma yi musu nasiha da wa'azi wani lokaci ake yin sallar idi ana yin sallar idi ne daga zaren lokacin yin nafila ya shiga wato idan rana ta tsaya a sama gwargwadon tsayin mashi daga lokacin ne ya halatta a yi sallar idi an fi so lokacin sallar idi karama a wato ainihin jinkirta kaɗan domin mutane su raba zakan fudda kai ɗinsu lokacin babban sallah kuma a yi shi da wuri domin a idar da wuri mutane su zo su yi lahiyansu tambaya ta ishirin menene hukunci idan idi ya haɗu da ranar juma'a malamai suna saɓani dangane da waɗannan da haɗuwar idi da sallah mazhabar wata malikiya da jumhurin malamai suna ganin cewa ɗayin bai sauke muku ɗaya in ka yi idi za ka koma ka sake juma'a hadisai sun inganta annaba alaihi salatu wassalam ya yi rangwame dangane da mutumin da ya samu zuwa idi ba sai ya dawo ya yi sallar juma'a ba amma juma'a ba ta faɗi kwata-kwata a gari masallatan juma'a za su tsayar da juma'a so ba ta faɗi a kan limamin juma'a kenan wanda ya zo zai zo ya samu liman a yi sallar juma'a wanda bai zo ba ta faɗi a kansa idan ta faɗi a kansa me zai faru irin su shauka ne suna ganin cewa har a zahar ɗin ma ta faɗi da dama daga cikin malamai suna ganin wannan shuzuz ne a ra'ayi ne na ata daga cikin magabata sai irin ne din suka riko da shi cewa a in baka tafi kamar juma'a ne in wani uzuri ya hana kai juma'a mai zakai yi zaka yi sallan azhar saboda haka zakai azhar dinka a gida juma'a ce an wato ani maka wannan ɗaya ne daga cikin zantuttuka na malamai guda uku wanda shi ne da ya firin jaye bisa dalilai kamar yadda muka faɗa a waɗansu lokuta ɗin sai tambaya ta gaba menene ladubban idi akwai ladubba da dama na idi saboda lokaci zan zana su ba tare da ambatan dalilai ba na farko ana son mutum ya yi wanka kafin ya fita a ranar idi na biyu ya saka tufafansa na sani ya saka tufafinsa mai kyau in ma sabo ko kuma wanda ya fi sabo a cikin abin ɗinsa na uku kabarbari ana sa in mutum ya fita daga masallaci daga gida ya ci gaba da kabarbari kun ji ayan wadda allaha alama hadako kuma ana son a fito da wuri don ba a son a jinkirta sallar kamar yadda muka ambata a duk da cewa lokacin sallar daga wannan bullowar rana din ne har zuwa lokacin zawali ana san a tafi da kafa ba tare da an hau abin hawa ba sai dai in za a jikata ko kuma filin yana da nisa amma wajen dawowa babu ilifi ana iya dawowa akan abin hawa ana san a sabanta hanya hanyar da aka bi ya zanto za a canza hanya wajen dawowa ya halatta a yi wasanni na kaɗe-kaɗe da raye-raye a ranar igi ko da ko a masallaci ne hakanan ana buƙatan a yalwata ma iyali wajen saka musu farin ciki da kuma walwala na abinci da abin sha da abin sakawa ana son a ci abinci kafin a tafi idi musamman dabino idan karamin sallah ne babban sallah kuma a bari sai bayan an dawo daga idi ba a nafila a ranar a idi in an tafi kafin zuwan liman hakanan in an gama sallar idi ba a nafila ba a kiran sallah hakanan ba a tayar da ikama ana son a saurari hudu ba bayan idar da sallah ana son a taya juna murna ta hanyar yi wa juna addu'a da sauransu tambaya ta 22 menene abubuwan da ba a so a yi su wadda suka saba ma na dubba na iyi waɗansu an ce ana son a yi ado to adonsu shine su je su aske gashin gemu ba daidai ba ne yin ado da aske gashin gemu saboda musulunci yana son namiji ya bar gemu a dai gyara gemun a taje shi ba a aske shi ba a aske shi ba na biyu a shuɗanya na maza da mata ta yadda jiki na haɗuwa ko kuma a zai ma ana shan hannu da mata waɗanda suke ba muharramai ba abu na uku kamanta kai da kafirai wajen tufatarwa da saka kiɗe-kiɗe da raye-raye wannan mummunan abu ne abu na hudu shiga gidajen mata haka kawai ba tare da an yi abin da Allah ya ce ba la tarkulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa sallimu ala ahliha abu na biyar tsaraici bayyana tsaraici da mata suke yi da su shaɓa ado suna nunawa a hanya a wato ainihin lokutan idi abu na shida keɓance kabari da ziyara a ranar idi da aikata waɗansu abubuwa na bidiyoyi a makabarta a ranar idi abu na bakwai almubazziranci wajen tufafi da wato ainihin kaya da shaye-shaye da hira da kuma yawace-yawace marasa amfani na takwas in zuwa sallah a jam'i a ranar idi wannan ba tare da uzuri ba na tara bidiyo'i da aka kirkiro cewa a raya daren sallah da abin nan har da faɗan waɗansu lada wanda ba su inganta ba tambaya ta 23 wasu abubuwa ne a. idi ya bambanta da su akan sauran wato ainihin ibadadu ko abubuwan da idi yake banta da su su ne cewa babu ibadar da aka ce kowa da kowa ya fita a yi sai idi hakanan ana son a yalwata gwargwadon iyawa da sauran abubuwan na bar su abtambaya tambaya ta 24 wasiya ta musamman da muke so mai wa al'umma yawaita addu'a sannan akwai sitta shawwal sannan ci gaba da neman ilimi hakanan yin amfani da darussan ramadan ta yaya za a lizimci darussan ramadan yawan karatun alkur'ani yawan azumi na nafila yawan kyauta da sadaka kyautata ma iyali nisantan manya-manyan sabo da kuma rashin dogewa basa ƙananan sabo rufewa ina mana addu'a Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji ya sa shi cikin mizanin kyawawan ayyukanmu sannan ina godiya basa wannan sauraro da fatan Allah madaukakin sarki ya sa muga ƙarshen wannan wata cikin aminci ya amfane mu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 ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر